Jay. jama masu kallo da saurare barka mu da warhaka mu da sake saduwa a wani sabon shiri mu na najeriya daya harshe dambam shirin najeriya daya harshe dambam shiri ne wanda yana shiga cikin kowane kabila ya shiga ta nan ya fita ta can ya dawo nan ya duba menene matsalan da yana faruwa a tsakanin kabila da kabila mu kawo shi nan domin mu walwale jale da tabawa shiri ne wanda yana ilmantarwa shiri ne wanda yana fadakarwa shiri ne wanda yana nishadantarwa duk a lokaci guda wanda kowane durba ni ne abdullahi babayinsu eze wayo nake jagoranta shirin to a kowane durba din kamar yadda kun sani ba ma ci mu kadefa a'a ba ma cin shiri nan mu kadai muna iya bakin kokari wurin gani mun gayyata muku wato baki a cikin shiri domin mu walwale jelen da bawa musamman hanyoyin da zai abi a samu zaman lafiya a wannan kasa mu na Najeriya kuma muna tattauna wato matsalolin da yana faruwa a cikin al'umma duka mu kawo shi nan don mu walwale jelen da bawa to a yau ma akwai wato ya mata <laughs> iya budurwa wanda ita ma daya ne daga cikin dalibi wanda yana kama aiki ita yar gida ne a cikin wannan shiri kuma zai mu tattauna da ita a kan maulidin da zai mu tattauna din a kai amma bari ku ji wace ce duk da dai ba ba ba bane sunana fatima nasir baban gida fatima nasir baban gida yau dai ka kaba ta suna eh eh ka a biya hankali mana mhm. fatima mhm. lasso ban ce lasur ba me lasur nasir fatima lasur fatima nasir a nasiru kenan na dai faɗa sunan kotu eh, eh ki bi masu kallo da saurare dai su sai ai sun san gane in kai baka gane ba sun gane fatima nasir baban gida fatima nasir mm. gaban gida baban gida eh abu da na ce kenan <laughs> gaban gida ni ba gaba ba baba to masu kallo da saurare a yau duruba wannan shiri namu na najeriya daya harshe dan ban shine shiri na karshe a shekara na dubu biyu da ishirin da guda daya ya na ce ya na fadin shi 2021 eh, me ya shekara ta dubu alif alif alif dari tananin alif eh, eh ka yi mun yadda zai gane mana shi ka faɗa shekara ta 2021 eh amma ana ci arab ne dubu daya da tamamin da da da uku eh, eh duk dubu daya alif eh na islamic masala kuku yaran zamani ba kwa eh, iya ka ce alif alif ai ɗaya ne eh, eh to alif dubu daya da dari tara da da biyu da biyu da daya <laughs> ba alif ba ne menene to biyu ne alif ɗaya ne alif dubu daya da dari tara da isirin alif dubu ɗaya to kayi kayi abu kayi nawa alif ne. shekara ta dubu biyu da ishirin da daya. abu da na ce kenan <laughs> wannan shiri namu na nigeria daya harshe dan ba yau shine na karshe in ku lura zai ku ganin jikina yau kaman ba burugo ba burugo ba kirisa <laughs> kporogo eh, mana abụda na chikikeshi bakporo bakrevi bakrevi jikina yayi ba yayi munguru bani eh yayi munguru bani bara <laughs> ita lai saboda eh, eh, patutuwa wato abu da na dame ni shine ba wai kesin cewa wada shiri din shine hmm. na karshe a wannan shekara din ba abu da yana damuna shine duk da irin wato shekaru kwanakin da aka doka yaushe ne za a shiga 2022 eh, eh, kwana biyu ne zuwa uku ko mm, da masu zuwa na wani bai zai gaiwa na rana din ba sosai ma da yawa ba za a mm. gani wato mutanen da ya kayi gogoro maya da su tun daga wancan lokacin zuwa yanzu kai ba baka da tabbacin za ka kai eh mm. har da ke ma ai ba tabas eh, eh, eh, ba tabas ba tabas to abu da yana faruwa wato irin kalubalen da aka fuskanta a shekaran da ya gabata da muke ciki wanda take gab da wannan wannan shekara din da yana gab da fita wanda kwana biyu kwana biyu zuwa uku mm. zai ka ji ana ce 2022 that's alif dubu biyu ka alif wannan dora bana ji hausawa a wani alif alif ba shekara ta 2022 to shekara ta 2022 mm. wato eh, eh, kalubalen da aka fuskanta musamman na rashin tsoro da kuma wato abubuwa da dama su ba amma bari mu fara ji ta bakin ka mara fatu mm. eh, ya kina ganin yanayin wato mayan da aka yi a shekaran da yana kokari yi wuce ta an yi maya sosai kam mm. saboda kaga yanayin halayen da muka shiga don ba ni kaɗai ba mutane da yawa ba zan ce jama'a kawai ba dukanmu kowa ya shafe shi mun shiga wani hali wanda zaka ga rashin tsaro ya yawaita zaka ga rai dan adam ba komai ba mutuwa yau mutuwa gobe abubuwa kala-kala so gaskiya wannan shekara kaga abubuwa da yawa wanda muka to amma uh, eh, wato duk da irin wato tubuka kin abu da ana ce tubuka kai hausawa ne tsantsama a'a ah, ah, ban alama ba mm. idan kai hausawa ne kai hausawa ina muna da sai ji mm. muna da mosokoto mhm. muna da mokono eh asawa bokono muna da muna da mosokoto mosokoto wanda yana ah, na ah ko na chicken na mosokoto ma to kuma menene ho mosokoto mhm. bezegezege mụ na debeze efere mụ na de eh, hausawa berekete mhm. amaka iwi oniri asawani berikaji gagiride berikeji hausawa de zeche kowa dege ai magana zeche ni bezegezege ama berinji dege bakika ke hausawa na big wayo saboda wani mun da kajiya ne mun kisa mifa muna gane mutum dai zai shiga mana da da makudi zai mu juya sha na dai zai ka shiga da makudi zai mu juya sha na kin ga na maka ba ai ne ba za ka iya juya ni ba in ji we ba za ka iya ba na faɗa abin abin ne ya kai inda yanda nake kai mu kono ne kenan ni ba kanuwa ce ba eh, kano eh to bari mu ji ba kono ina kenan hmm? ba kono ina a to ni ba zazzabiya ce ka ji ko daidai dai ala ya kama ka tun daga yiri da kwari tun daga talatu mai feri eh talatu mai feri ba kano ba ne talatu mai baki ne tala eh kinge tun daga yankura tun daga ciromawa tun daga kofa wombe tun daga kofa mata tun daga achekeke tun daga kurumi mbono

keni babanki ni atlahi baba yesu de aka haifi babanki atalatu meferi eh babanki de getalatu meferi mm. shine muye zegezege a mm. eh, eh, na kaduna to daga kaduna kuma babanki ya koma na yoro da kuri a wani kamar labari na kake ba ka wa bambantawa babanka Chineke mee. Ka wasu za su da. Kai masala na da bakaji baka mm. Duk yadda ya ka juye Hausan wannan mm. baka jin shi. Eh? Eh. Da ga yi gana wala ni zage-zage ne. Saboda kin sai su ma zage-zage ne mutanen kirki ne, kawai daga ya tashi shima na nema hada kan shi da zage-zage. ee aki wayo dum na ya ada girigidi moto ke mutum niger ne ya wasu eh, eh, gangari da <laughs> ta wana haka yake eh, wato pati abu da ya saki jina ce miki zukatara ya lalashe wato iri abubuwan de ya faru a shekaran da yana so ya wuce wannan mm. wanda kwana daya zuwa biyu ne zai wuce ya kamata na da masu kolo da suware domin su ba mu shawarwari musamman wannan shiri na najeriya da harshe damban mm. babban mu a cikin wannan shiri shine mu tabbatar da an kara samun zaman lafiya a ƙasar na najeriya bari baka wani abu da ya faru mm. duk da irin matsalolin da ake magana ana kokari a samu zaman lafiya ana kokari mutane su zama mutanen kiriki ama abu mamaki ana yi tubuka kamar da na faɗa maka a farko wasu suna wurwure tubuka din mm. eh kowane mutane akwai mutane da dama babu abun kirki a cikin su wani burin shi ya zai kayi ka ji abun ka ya doka wani ya zai yi cuce yanzu musali abu da ya faru kwanan na sai ka ni da ala abu da ya sa ne kuka zukata na ya yi birkete a ce ala ya sa mutumin da yana jikan wanda ba su da gata wanda yana taimakon wanda ba su da gata wanda ya zama baban kowa dr hakim baba ahmad wanda shine baya goye marayu wana baba namu da ala ya bashi iko a duk shekara yana duba wani ne bashi da lafiya wanda shi da gata ya saka ba wai sai an doka ana ce eh eh yayi kaza wani yayi kaza ba bawan ala na yana bi ya je wuri mutanen da suna da tabin hankali ya siya burgo a lokacin sanyi da riguna sanyi ya je wani su bindiniya na zuwa walahi. dini yana zuwa wana wuri din zai a doka ka wana sai ya duba tuku duk mahaukatan da suna garin da sun da shi ba don komai ba shi ya zama baban su ne a ce tsakani da ala an doka e, e, kayan sanyi da borgo ya siya ma mutum da ba shi da kai wiwin ya zo mutum mere tsoron ala ya je ya dana mu haukaci wannan ya kwashe kaya da kayan shi gaba daya tsakani da ala wai mutane wannan suna so a gaba da duniya lafiya kenan ina fa ka sa jiki na yi sanyi mun ji suna so su gama da duniya lafiya mutumin munde ba shi da baba ba shi da baya idan ya Abu abinci a cikin kashi zai doka ya ci an samu wani bawan Allah da ya zama babansu yana kula da lafiyarsu idan ba su da lafiya zai zagaya ba ya kyama ya sa su a motar shi ya je ya kai su asibiti a nema musu lafiya a shekara an kama an fara sanyi zai siya kaya sanyi ya yi jema mutane na ye ba su amma wai wasu marasu tsoron ala zai su je su kwashe wannan abu din ki fada mu wanda yayi aikata wannan abu din idan ya kai mutum ba zai kashe ba kuma wai ana so zai a samu da zama lafiya a kasa nan ina fa ina hakan zai yi to so yawa mu mutane mu ne muna jama kai mu masalolin da yana faruwa idan ka ga bututunu sun dami mutane mutane masu tambayi kansu menene suna yi mai cap menene suna yi wanda ba shi da cap ya kamata wannan sabon shekara na dubu biyu da ishirin da biyu mm. da wanda suna da eh, yawanci kwana zai su gai to mutane su sirkice suka ta su su zamanto mutane na gari e eh, batutuwa ya ji a gani irin wannan abubuwan da yana faru musamman abu da ya faru wannan da mara su tsoron Allah su je wuri mutum da ba su da hankali su doka abun da wani ne ya siya don ya samu musu ko ci hankali to kaga idan irin wani abubuwan na faruwa ta ya za mu samu zaman lafiya ba za mu taɓa samu ba saboda muna yin abubuwa wanda mu muke jawo abubuwan da ke faruwa yanzu a wannan rayuwa wanda ake complain kowa yana korafi shekara 2021 ba ta yi daɗi ba wanda mu ba za mu zauna mu makamu karatun tana ba duk waɗannan abubuwan da ke faruwa mu ne sanadiyar su to fi sabila ka kalli wannan ta ya zaka je ka ɗauka kayan wanda aka ba ma mara gani mutum da bai da lafiya a bashi kaya ka je ka ɗauka wanda kai idan ka ganshi shi ma a wannan halin kai kamata ka taimaka masa so kaga irin wannan abu babu yanda za a yi a ce wai za mu zauna lafiya ya kamata mu zauna mu natsu mu kan mu karatun ta natsu in dai har muna so mu ci gaba ana magana ana cewa Allah ya sa 2022 kan mu ga abin da ya faru 2021 ta yaya sai mun zauna mu kan mu karatun ta natsu idan har muka mu kan mu karatun ta natsu sai Allah ya taimake mu saboda wa'annan abubuwan da muke Allah ne kawai ya bamu da halayen mu su ne suke damu ba wai wani abu ba wannan gaskiya to kaga irin wannan abu To masu kallo da surare kamar yadda mun fada muku a farko yau zai mu tattauna da mu da ku zai mu ba kai mu shawara musamman da ana kokarin shiga wannan shekara ne dubu biyu da ishirin da biyu. Yaya kuke ganin zai mu taimaki kai mu ba kai mu shawara ya zama to cewa mu sai rake te zukata mu ya zama to idan kana da mugun abu a zukatanka ka cire wani abu din da shigawa na sabon shekara da salama wataƙila ala ya dube mu da kyakkyawan abubuwan da muna yi mai ya kuma sauƙaƙe mana fitintunu da suna damu a cikin al'umma. Nomba wim da zai ku kira waya akwai wato nomba da na wajen garin Kaduna ku kira wanda ba zai fada ba ga wani can yana koloni ya kira nomba din to ba zai fada wannan nomba din ba don haka zai ku gani telebijin naku. Akwai cikin garin hudu biyar shida takwas bakwai uku uku sai biyar a ƙarshe sai kuma sufuri tara sufuri shida biyar daya hudu uku shida tara tara ka bari fada na wajen kaduna din ma random ka sa musu a kwadi telebijin sufuri bakwai sufuri shida shida shida shida sufuri shida sai dai uku a karshe <laughs> wannan nomba shine zuku kira a na wajen kaduna a kafin mu doka nomba patutuwa mm. menene burinka a sabon shekara da muna kokarin mu shiga burina mm. <sighs> in zama babban yan jarida eh mm-hmm. shi idan ka yi wannan ala ya cika maka burinka sa'anan na biyu kuma eh. Najeriya in ga ana tana ɗaya daga cikin ƙasar da take cikin na zaman lafiya ok buri ka zama cikakken yan jarida kuma na biyu wato a samu karin zaman lafiya a ƙasa mu Najeriya mm. to ni ke tambaye ni buri na to me burin ka a cikin eh, shekarar eh. da za mu shiga kin ga na farko mm. ina so zai siya mata Yan <laughs> jarida alo ideze ka anyị flashing dọla kirika kpataba na kirika kishi mana echaji nwe ya ko ee, to wana ya kira wana kuma alo alo alo mụ na jinka lafiya kolo waye ne yana magana muna jin ka Allo. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yau barka ka dai malam. To malami. <laughs> Ah, sunana Musa Dikiri Mato. Na sani yi. na ah, sani eh, eh to mu je muna ji ka ba mu sadiq a gurguje eh, na ji wani zuwa gaskiya a kan kamar shekarar da ta fita hmm. za mu cewa wannan shekara ce da abubuwan da samu kalubale da dama hmm. wanda kuma muna tunanin insha Allah wannan shi da shi ne na karshe a wannan shekara hmm. in Allah da muna tunanin a shekara mai zuwa ya zama mun samu sauye-sauye a cikin shirye-shiryen da ake na CDITV kamar wannan shirin ne albarka na Najeriya da harshe ba. Mm. Sannan kuma daga abin adam mu da ake yin shirye-shiryen sabida mu ya zama mun yi amfani da kyawawan shawarwarin da ake bayarwa a cikin wannan shiri mm. da cewa gaskiya ana samun ci gaba sosai mm. duba da irin shawarwarin da ake kawo baki manya manya suke bayarwa na al'adu da sauransu mm. fatan mu da ya Allah sanya shekara ta dubu ashirin a dubu biyu da ashirin da biyu ta zama shekara mafi kyau ga duk ɗan ƙasan nan da ɗan jihar Kaduna baki ɗaya da kuma al'adun da ma samu bukata al'adu a cikin wannan ƙasa da fatan za su tashi na to mun gode. Eh, eh, Musadik ka ce burinka a samu soye-soye a wannan shirin ko? Eh, to muna da bukatar shawara daga gare ku kama wani bangare kuke so a samu soye-soye din eh, daga ba mu iya cewa kamar shi shirin da gaskiya kamata a ce an dan kara mashi lokaci wanda kamar minti talatin din yana tunanin kamar yi kaɗan kuma muna kira ga 'yan kasuwa da kamfanoni da masu hannu da shuni su fito su tallata hajojin sa wannan shiri domin a kara mashi lokaci tun da gaskiya za a iya cewa su daga bangaren alayyar radio da jihar cibi sun yi bakin ya kokarin su da suka bada wannan minti talatin hmm. to yanzu ya rage daga bangarorin mutane da irin kamar masana'antu da sauransu har kada ma masu yan kananan sana'o'i hmm. su fito su tallata hajojin su Hmm. inda daga bangaren su za a yi ta ba aka samu zuwa hmm. za su iya kara samun ma wannan shiri kamar minti talatin din da ake bayarwa hmm. kuma kaga ya zama a wadai kenan kuma a ciki za su samu fa'idoji sosai za su tallata hajoji su sannan kuma kamar mutane za su masa addu'o'i na a faɗakar da su da ake yi a cikin wannan shiri ina tunanin kamar ma kai akan ba a samu ci gaba sosai da Allah. to mun gode mukur ubangiji Allah sa mu shiga mu crusade ka abu da na fada kenan to mun gode mara mara mu eh ana yi maka albarka Allah kai ka gida aljana idan kana so addu'a din kenan ina so shiga gida aljana sai kai abu mai kirki ko gangare ne idan ka yi abu kirikiri sai ka shiga gida aljana idan ko bai kai me ne kana koloniya a to ba dole kalle ka ba wani kala aljana kuma Ke ba ka so shiga gida aljanna sai dai ina so shiga gidan aljanna to menene bambam abu da na fada da wanda ka fada bambanci ma bambance bambance da yawa to kai bambam mu gani wannan yaro tsakani da Allah kin ji kamar abu da wato mugusadik ya fada ya mm. uh, yi magana a akan wato halin da aka shiga ne wato shekara wannan da muna ciki wanda yana da ya kare musamman mm. rashin tsaro duk wanda suna yi magana zai ka ji an ce rashin tsaro ba tsaro a nan ba tsaro a nan abu kaza ya faru abu kaza ya faru to ina ganin abu da ya kamata mu hada karfi da karfi Mm. mu tabbatar da mun zamanto mutanen kirki bayan mun zama mutanen kirki su wanda sun sai suna yin abu da ba daidai ba yana da kyau su ji tsoron Allah mm. idan mu da idiyo menene sawa ya ce gobe ba mu ne duk wani abu da ka rayu muli chao to ka sani fa wata kila Allah zai jarabce ka da wani rashin lafiya ka yi da ciwon ya ka kare balintina ka yi abu da ba shi da ciwon mutane suna cikin damuwa wanda ya kamata mu samu ma kai mu salama mutum ne na sa mutum danwa shi cikin damuwa mutum ne na sa mutum danwa shi cikin tashi hankali mutum ne yana sa ma to mu ibu yunu ma yanzu na tare da ke kila ala ya maka albaraka zai kiyaya zai shige ni zukata na inji na ji haushin ki saboda kila ka na da abun da ba da shi ana haka kam a cikin mutane ma kenan to mu da kai mu ne muna haifar ma da kai mu matsalolin da yana damu wannan shekara ne dubu biyu da ishirin da biyu da zai mu shiga muna roƙon ala ya sa mu shige shi da kafa dama menene kafa dama duk wani damuwa da ya damu al'umma mm. ubangiji allah ka kawo mana da shi amma sai mun gyara mu gyara allah maka albarka ka ka jere ni amma akwai kokolo akwai kokolo akwai besiru mm. ai na da kokolo kana da besiru ina da besiru allah ya baka kokolo da besiru

sannan idan ka yi abu da ba shi da kyau wallahi talahi ka san abu da ka yi ba mai kyau ba ne sosai ka kamar wanda wannan shiri ya zama to shiri na karshe to muna roƙon ala kuma zai ku tallafa mana da shawarwari wurin ganin cewa mun kara inganta muku wannan shiri domin muna ya zama nan don ku kuma babban burin mu yi abu da kuna so a kuma daidai lokacin da bukata wannan kafa na DITV alheri radio kafa ne wanda aka yi shi don ku to kuna da dama da zai ku ba da shawarwari domin a yi muku abin da kuna so kamar yadda eh, eh, wani wanda ya kira waya ya ce yana ba da shawarwari a doka wani bangare na shirin to ku sani dai ba ma wannan shiri na najeriya da ya harshe daban ba da wasu shirye shirye kuna da dama da zai ku zo ku doka noyi wannan shirin wannan shine zai nuna mana cewa lalle ana tare ko ba ka ga yusra ba suna ce ana ta ya ko malama fatuma ke fadi magana da ya biyu shawarwari dai akan wannan eh, wato shekara da zai mu shiga kafin mu rufe gaba da to ni abin da zan ce shine mu gyara mu ƙara zukatanmu mu gyara mu da mutane amulmulu ma'amalominu kaga kasa ya shige eh, eh. amulumulu ma'amalolinmu da mutane ma'amalolinmu da wanda za mu zauna da shi mu zauna da shi da zuciya daya hmm. mu sa haƙuri a tsakaninmu hmm. to insha Allah in za mu shekara ta 2022 za mu shige ta cikin salama da kwanciyar hankali hmm. to wannan haka yake ah, masu kolo da surare masu ya magana dai sun ce kuka kurciya jawabi ne kamar yadda mun faɗa muku a farko wannan shiri na Najeriya da ya harshe dan bam Ah, shine shiri na karshe a wannan shekara na 2021 kuma mu allah ya bamu aroron redin domin mu ci gaba da kawo muku shiri na da kuma inganta shirin a daidai lokacin da kuna so ubangiji allah ya sa ah, ah, wannan sabon shekaran da zai mu shiga allah duk wani alherin da yana cikin wannan eh, wato kasar duniya ka hada mu da shi duk kuma shiri ubangiji allah ka yi mana katangan kilifi da shi a madadin rankataka shugaban kafa sadarwa na DITV Alheri Radio Dr. Hakim Baba Ahmad a madadin shugabannin gida din tun daga sama har kasa a madadin ku da kuke kasancewa da mu akwai injiniyoyin da suka hada mu da ku mun ce ku ci gaba da kasancewa da wannan kafa na DITV da Alheri Radio sannan ku ci gaba da kasancewa da shirin Najeriya daya harshe damba wuna bye bye